Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkan mu da yau barkan mu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyon. Insha Allah wannan bidiyon zan yi muku bayani dangane da waɗanda ba su san menene PLP project ba. PLP project wani file ne da ake amfani da shi misali kamar wannan application da na san duk wanda ke design ko wani team ne na ɗora a YouTube ko kuma a website ya san wannan application ɗin domin kuwa idan har baka da kwamfuta to ƙwararre ne wajen ɓangaren irin wannan abubuwan. Don irin wannan hotunan na kan application application ɗinnan duka yawanci ana yi da shi. Banda poster da dai abubuwa da yawa ana yi da wannan application. Da logo duka yawanci da shi muke yi idan har ba kwamfuta a hannun mutum. So in sha wannan amfani ita wannan PLP project misali bari ne ɗan yi muku bayani. Misali bari in shiga cikin hi wannan application ɗin bari ku gani. Yanzu kamar wannan da kuke gani ita ce PLP project. Misali bari da na my project. Wannan da kuke gani duka project project je wannan idan har a yanzu idan na danna wannan share na je ne sai ɗinta na turo maka kawai dukkanin abin da na rubuta zaka iya editing kamar irin ka sani in hada ma logo ko wani bana ko wani abu makamancin haka. To idan ne na turo ma wannan abin da kanka zaka ɗan iya editing ka canja wannan abin yanzu ba wannan Usman fasaha din ba misali. So kun ganta? To yanzu haka nan da zan tura maka kun ga abubuwan da aka yi amfani da su wajen gina ta. To yanzu misali a yanzu da zan baka wannan Usman fasaha din kawai kana da nan gun ka sa sunan channel linka wannan UF ɗin duka ka ɗan canja su ta su ta nan baka so duka komai kawai ana tura ma shi ya zama na kawai ka zama kamar kama dan yi hakin nan ne to file din kawai za turo ma shi kuma baya da nauyi. So haka abin yake kawai da mutum ya ma irin logo kana so ka gyara wani abu a ciki. To idan ya maka wannan abin kai tsaye zaka gyara. To bari kuma na ɗan yi muku bayani a abu mai muhimmanci na gaba. Kun wannan abin da aka sa masa Pizza light ga kuma Pizza, Pizza Lab Project misali PLP. To wannan application da kuke gani guda biyu akwai su da yawa ma a Play Store ma har da na kuɗi. To shi wannan sa shine zaka ji ka sai wasu project din akwai kuma na free wanda wani ya hada kamar irin logo ko wani abu makamancin haka. su kun gan shi? Shi wani application a nan gun in ka buɗe data misali yanzu layi na yana rufe, za ka yi searching ɗin duk template kuma kawai ma in ka shigo za ka gani kala kala, bana, design mene mene. Za ka yi downloading ɗin shi a free gurin da mutum ya sa hotunan sa sai ka canja? canja Kuma application ɗin abu mai muhimmanci na ciki shi ne bari ku gani. Za ka iya gayyato mutane haka ka ɗan su zama rabanka da waye waye kuma ka cire da komai da komai. Sannan kuma shi ma ɗin akwai na kuɗi dai. Amma dai wannan na free ne wannan baya da wata matsala. shi ma zan sa muku link ɗinsa a description. So shi ma sai wannan ɗin shi ma duka dai abin ne ne kawai kuma email ɗinka kaɗai za ka saka a ciki. Misali shi ma wannan sai an yi amfani da network. To amma dai wannan kuke gani na yi amfani da shi misali bari ma tabbatar muku bara na shiga cikin wannan abun. Kun ga wannan template says pizza light, kun gani? To bari na danna. Kamar yadda kuke gani wannan shine na wani gaye kun ga ma har da abun kun ga wannan na taɓa zan iya editing ɗin kuma zan iya cire shi a ciki. wannan hoton wannan macen da aka saka zan iya saka irin hoto na haka abun in ba zan iya abun ba kenan. su bar ku wani dan yin muku nan kun gani duka wani abu da aka rubuta aka ɗan sassaka a shi wannan design ɗin kun gani wannan hoton yadda kun gana na da shi kun gana na dawo da shi wannan su ne duka wasu abubuwa da aka saka wajen gina wannan abun wanda idan har zan cire su kun gana na da wani abu guda ɗaya ma anan su sai in caccanja. Wannan amfanin yin hakan in kana ba ka son ka bata wa kanka lokaci wajen yin irin wannan abubuwan to sai ka je ka yi downloading su kawai project din Kun gani? wani abun duka zan goge shi ko in canja ko rubuta rubuta na Idan kai ga cikin wannan application ɗin zaka ka ga abubuwan da yawa ma sosai. So in Allah na san da yawan ku dai kun gane wannan abun. Application ɗin in ba ka ɗauko shi za ga design design a ciki wanda zan iya bakin kuri na ma mu gani ko ɗan screenshot in nan sassa muku. Okay? Mun gode, mun gode. Kar ka manta da subscribe a wannan tashar domin akwai sabbin bidiyoyi wanda za mu ɗaura kwanan nan.